Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Muna nan kuma kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau talata 28 ga watan mayun shekarar 2019 23 kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato shaɗi na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labaran duniya. To wani mutum da ke ɗauke da wuka ya daba ma wata yarinya kuma ya kashe wasu mutane da dama. hukumomi a ƙasar brazil sun tabbatar da cewar fursunoni aƙalla arba'in aka kashe a sanadiyar wani fada da ya barke a yau ne 'yan majalisar kasar isra'ila suka kada kuri'a don sabunta ko kuma samar da wata sabuwar gwamnati to kanin labaran duniya kenan yayin da ake shirye-shiryen rantsar da shugaba muhammadu buhari a wa'adi na biyu kwararru na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta kan abin da ya shafi harkar tsaro gwamnati ba abin da take yi a wani dai baka sani ba ko to me take yi ba abin da take yi muna ganin cewa shugaban kasa a matsayin shi na wanda Allah ya ba alhaki yana iyaka kokarin shi idan muka yi la'akari da irin mataki da dauka na zuba kudade to ko me masana ke cewa kan abin da ke haddasa matsalar ta tsaro a Najeriya to kaga kusan alƙaluman shekarun baya ya nuna cewa kusan matasa kusan miliyan 60 ba su da aikin yi a wannan kasa sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sannan muna tafa da shirin noma wanda mustapha nasiru batsari zai gabatar amma da farko bari yusuf aliyu harande ya karanto mana labaran duniya sunana mahmud lalo jama'a assalamu alaikum wani mutum ɗauke da wuƙa ya hallaka wata yarinya da wani mutum kuma ya raunata wasu mutane goma sha bakwai a cikin mummunan farmaki da ya kai yau talata a birnin tokyo da ke japan tashar talabijin ta nhk ta ce an kai farmakin ne akan wani gungun 'yan mata da suke tsaye suna jiran motar su ta zuwa makaranta a birnin kawasaki lokacin da mutumin ya afka musu ya ke ce musu zan kashe ku shi kuma mutumin da ake zargi da ya kai wannan harin ya daba mu kan shi wuka wanda ake sa ran yake da shekaru kusan hamsin da haihuwa ya mutu bayan soka ma kan shi wanda suka kai wannan lokaci yana su sun hada da yarinyar da wata 'yar shekara goma sha biyu da haihuwa ita ma ta mutu sai wani mutum mai kimanin shekaru 39 da haihuwa wanda aka ce mahaifin ɗaya daga cikin 'yan matan ne har ya zuwa dai yanzu ba iya gano dalilin kai wannan farmakin ba. hukumomin gidan yarin ƙasar brazil sun tabbatar da cewar fursunoni akalla arba'in aka hallaka a sanadiyar fadace-fadace da suka barke a wasu gidajen yari hudu da ke jihar amazonas da ke arewacin ƙasar jiya litinin waɗanda aka ce faɗa ne da ya allaka yake da alaƙa da ƙungiyar 'yan ɓata gari. Duk da gidajen yarin suna babban birnin Manaus, inda aka kashe mutane goma sha biyar lokacin faɗan tsakanin 'yan ƙungiyoyin biyu a gidajen yari biyar. Hukumomi sun ce mutane da aka kashe jiya litinin an kashe su ne ta hanyar shaƙe su. gwamnatin jihar amazon gwamnan jihar amazon wilson liman ya ce ministan shari'a sergio mororo zai kaddamar da wani kwamitin bincike akan aukuwar lamarin fadan kungiya ba irin fadan kungiyanci na 'yan ta'adda ba wani bakon abu ba ne a birnin brazil kasancewar ana samun haka a kusan kodayaushe musamman a tsakanin 'yan ta'adda ko kuma 'yan kungiyoyi masu shaye-shaye da kuma miyagun kwayoyi fiye da mutane ɗari aka yi ma 'yan kan rago lokacin wani fada da ya barke a gidan yari a gidajen yari na brazil a shekarar 2017 a yau ne majalisar isra'ila suka kada kuri'a kan dokar da za ta kawo ƙarshen wa'adin majalisar don ba da damar sake zaben wasu 'yan majalisar ƙuri'un wakilai 66 masu goyon bayan da wakilai su kuma arba'in da hudu ba sa goyon baya da suka jefa waɗannan ƙuri'un don cimma wannan matsaya a cewar za a gudanar da zaben a ranar sha bakwai ga watan satumba idan allah ya kai idan har kuma ƙudurin ya kai ga karatu na biyu zai zama doka Firaminista Benjamin Netanyahu ya gaza kafa sabuwar gwamnati tun bayan nasarar da jam'iyyar sa ta yi na lashe zaɓe na lasa kujeru da dama a zaben da aka gudanar da ya gabata. Netanyahu dai na da har zuwa yanzu har zuwa gobe don ya samo ya shawo kan 'yan majalisu don kawo ƙarshen wannan don kafa gwamnatin haɗin gambiza in ba haka ba kuwa zai iya fuskantar barazanar shugaban ƙasar ya ba wani mutum dama na ya zo ya ainihin gabatar da wata gwamnati. a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke kammala ziyarar a kwanaki hudu a kasar japan an jaddada muhimmancin karfafa dangantakar soji tsakanin amurka da japan ganin irin yadda kasar china ke ƙara zaburowa a safiyar yau firaministan japan shinzo abe ya shirya wa shugaba donald trump liyafa a cikin wani jirgin ruwa mai suna js kiga da ke jigilar jirage masu saukar angulu shugabannin biyu ba su ambaci kasar china ba ko da yake hakan hankalinsu yana kan beijing ne akan matsayinta na soji a yankin. Eh, shugaba Abi ya yi magana akan inganta tsaro a yankin. Shi ko shugaba Donald Trump cewa ya yi, idan Japan za ta sayi ƙarin jirage ƙira F-35 guda 500 akan kuɗi dala Amurka dala miliyan 100 kowane jirgi ɗaya. hakan zai taimaka wa kasashen wajen kawo ƙarshen wannan matsala a yankin labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu hasashen yanayi a amurka sun ƙara jan hankalin jama'a dangane da matsalolin ambaliyar ruwa da za a iya samu a tsakiyar ƙasar a yau talata hukumar kula da yanayi ta bayyana cewar an samu matsananciyar guguwa a gabashin jihar indiana da yammacin jiya da kuma jihar ohio da ita ma a wanda ta lalata gidaje da hanyoyi hukumomin na ci gaba da nazarin irin barnar da guguwar ta yi amma dai za a yi a zuwa yanzu ba a iya bayyana ko menene ta barnata ba tun a farkon makon da ya gabata ne ake aka fara fama da matsalolin ruwa da guguwa mai karfi a jihohin tsakiyar amurka wanda suka hada da suka hada da jihohin missouri oklahoma iowa da kuma indiana gaida Yusuf Aliyu harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a shirye-shiryenmu na musamman da muka tsara za mu gabatar muku kan bikin rantsar da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari a wa'adi na biyu. wakili masan mai na kaina ya haɗa mana wannan rahoto na musamman kan abin da ya shafi fannin tsaron a gwamnatin ta Buhari. The command center will be relocated to Maiduguri. gaba Muhammadu Buhari kenan yayin shaidar tsuwarsa a wadin mulkin sa zango na farko ne yake bayar da umarnin mayar da cibiyar yaki da bada umarni zuwa birnin Maiduguri har sai an durkusar da mayakan Boko Haram. Until Boko Haram is completely subdued. idan muka duba tsaro a baki daya wancan wa'adi mulki da farko to ko menene rawar da gwamnatin buhari taka Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu masanin tsaro ne. Fara da shi abin da ya fi adabata lokacin da ta hau Boko Haram. Ba shakka an takaita Boko Haram an kuma rage kaifinsu in ka bi inda an ka fito. To amma sai da baya abubuwa suka fito ba a cikin shekarun nan hudu kamar waɗannan abubuwa satan jama'a da kashe-kashe da sauransu ga wannan lokacin ba'u ba su kai haka ba abin ya yi tsamari amma in ka hada duka za ka ga cewa eh gwamnati ta yi kokari amma gaskiya ya kamata a sake hubbasa ya kamata a ce zuwa yanzu gwamnati ta yi nasara fiye da yadda take da shi yanzu don haka abin suna ga ya zo ya yi wa gwamnati yawa ne ana kashe wannan wuta wannan na tashi shi yasa za ka ga in ka duba sai ka ga cewa a'a da sauran rina a kaba. Najeriya dai ta yi ta fama kuma tana kan fama da ja'ibar masu satar mutane da neman kuɗin fansa da ma uwa uba aika aikar 'yan bindiga daɗi da ya faro daga zamfara sannan hankali kuma ya mamaye baki ɗayan arewa maso yammacin Najeriya. a makon jiya dai sai da 'yan bindiga suka shafe kwanaki bakwai a jere kullum ko dai sun kona gari ko sun tada gari a yankin batsarin jihar katsina jihar da kana hukumomi tara suke cikin hukumar 'yan bindiga daɗi in ji sani lawal batsari to yan bindiga da ba ranar da basu je sun tada gari ba kamar irin su shekewa karfe shida na yamma kamar sallar magana suka shiga kuma da same time suka je kasai suka kashe mutum ɗaya suka kore musu dabbobin su kaf sun je wa jini nan ma suka kunna kasuwar garin wuta da su motoci guda biyu suka kona sannan bayan nan kuma yanzu haka yau mutanen garin yan gamji yan gamji ta cikin karamar kuma ba tsari ta hanyar jibiya yanzu haka mutanen sun je gona yanzu haka gawa mutum goma sha uku ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su saboda yanzu ka ga yanzu kama a nan tafi da mu safa na lokal gama a na gari ɗan sun tara su baki ɗaya kafa mutanen garin eh, kuma sannan gwamnati ba abin da take yi. a wani kila dai baka sani ba ko. to me take yi ba abin da take yi. billahi la ilaha illa huwa mutanen da aka kace tsakanin karamar hukumar basari da munan na kusa munan na abin da na safana wallahi tallahi ba a garin kasai masu da aka kashe mutum goma sha biyar billahi la ilaha illahu shugaban kasa ba mu taba jin yayi magana ba kai eh, warkila ku ne dai ba ku san kuma takan da ake ɗauka din ba ka zo ba tsada akwai sojoji a sanar a amma an yi take ɗan gari ba su zuwa garin sai bayan an gama bayan duka gaba ki an gama duk abin da za a yi yaya girman wannan matsala take ne ba zai lissa maka da ruwa kaga shingi tsohuwa shinji sabuwa garin labu dan geza sabon gari dumbura kasai sun ya gamjin shekewa a raka yan laraba baki duk mutanen da suke wannan garin suna cikin garin ba saboda yan bindiga sun hana su zama amma mu dai Allah ya sani shugabannin nan ba abin da ya dame su wannan matsalar ta batsari ba abin da ya dame su mu mun su ga Allah Shaibu Mungadi wani mai bin diddigin sha'anin tsaro ne a Najeriya. Kowa ya san cewa akwai kasawa kuma kowa ya san cewa Najeriya tana cikin hadari domin idan Arewa ta shiga hadari Najeriya ta shiga hadari. Ka tuna duk mafi yawan abincin da ake ci dukkan shi a Arewa ne ake samun sa. Saboda haka Najeriya babu za a samu karancin abinci domin mutanen da ake kashewa mafi yawa masu jini a jika ne waɗanda suke noma abincin da ake ci sannan wannan ko ohon da gwamnati ta yi tana kallo yau a ce 'yan najeriya sun rasa inda za su shiga dubu ashirin fa ba kananan mutane ba ne a ce wai yau sun koma nijar domin neman mafaka kai kasan gwamnatin najeriya ta kasa don haka masu ba shugaban kasa shawara ya kamata su bashi shawara wannan wuce yawacen da yake yi ya tsaya gida a tsaya a fuskanci wannan lamari amma a cewar abdullahi aliyu katsina gwamnatin bata gaza ba idan muka kalli bangaren gwamnati muna ganin cewa shugaban kasa a matsayin shi na wanda Allah ya ba alhaki na ba da kariya ga 'yan kasa yana iyaka kokarin shi idan muka yi la'akari da irin mataki da dauka na zuba kuɗaɗe a harkar tsaro a Najeriya wanda a tarihi ba taɓa samu ba wannan abu ne wanda yake karfafa gwiwa kuma irin abin da ya kamata a ce kowane shugaba yana yi kenan amma matsala ta bangaren gwamnati na biyu shine kasa daukan mataki a akan shugabannin tsaro da suka gaza wasu dai na ganin cewa gwamnatin a zangon mulkin da na farko ta gaza a sha'anin tsaro to shin ko a iya cewar hakan ne har ila yau ga farfesa muhammad tukur baba ba za a ce gwamnati ta gaza ba kuma ba za a ce ta yi wani abin a zo a gani ba don abin da ya sa don haka duk abin da gwamnati ta yi dole ya ga kamar ba ta yi komi ba kamar shi sata da ake yi da garkuwa da mutane ai da bai tsamari haka ba to ni ina ga abin da yake faruwa shine ita kanta gwamnati abin ya zo ya mata ya mata yawa ne shugaban yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce 'yan Najeriya su kara hakuri domin kuwa suna shirin tunkara wannan matsala gadan-gadan. Muna son mu faɗa wa 'yan Najeriya a yi hakuri da mu muna nan muna kokari ga cewa mun ci kan wannan magana insecurity da ke tattare da mu. Ba wai mun gaza ba ne, ba nan da jimawa ba za ku ga abin da zai faru. Yanzu dai abin jira a gani shine 'yan Najeriya suna sa ran samun sauyi a sha'anin tsaro a wa'adin mulki zango na biyu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. ta inda ake lalaban abubuwan da ke haddasa matsalar ta tsaro a najeriya masana irin su malam tijjani muhammad nasir darakta a kwalejin kasuwanci da mulki a ɗaya daga cikin kwalejojin da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar jigawa na ganin cewa matsalar rashin ayyukan yi na taka muhimmiyar rawa wajen karo matsalar ta tsaro kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da shi dole sai an kalli menene yake jawo a tashin hankali da rashin zaman lafiya shi dai rashin aikin yi yana samar da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali so kaga kusan alkaliman shekarun baya ya nuna cewa kusan matasa kusan miliyan 60 ba su da aiki yi a wannan kasa to kuma na tabbatar a cikin mutum miliyan 200 da wani abu da muke da shi yanzu sama da akalla duk da ban da alkaliman a wajena na hmm. tabbatar alkaliman sun karu su kuma kaga a yan wannan shekarun a kaga yanda a kusan fashi da makami da satar mutane a kusan ya karu kuma wannan akasari ya faru ne sakamakon rashin aiki ba za ka samu da aikin yi ba sai ta inganta masana'antu ta hanyar samar da wutar lantarki wanda zai ba mutane dama a su farfado da masana'antunsu da kuma abubuwan da gwamnati take yi wurin sassautawa masana'antu na harkokin haraji da sauransu shin gwamnati ce kadai ke da hurumin samar da ayyukan yi koko dai akwai wata rawa da wasu za su iya takawa mafi akasarin samar da aikin yi ba gwamnati ba ce ba kadai ita gwamnati tana ba da wani gudunmuwa ne domin samar da shi wannan aikin so tattalin arziki dama baya tafiya ce da zaman lafiya da kwanciyar hankali so duk inda ka kai da yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma tabbatar da doka da oda to dole sai 'yan ƙasa suna da abin da za su yi suna da inda za su tashi sun tashi da za su je sun tashi da safe suna da inda za su samu dan kobo da ɗari wani shi wannan ne ya dame shi domin idan ka duba za ka ga hmm. musamman in ka ɗauki arewacin najeriya in ka ga yawan marasa aiki da kuma yawan almajirai da muke da su wannan ba karamar barazana ba ce ba yadda nan da ya shekaru wannan abubuwan da muke gani suna faruwa yanzu ba raguwa za su yi da sai dai su taru. So wannan eh. dole ne shugaban kasa ya bai da hankali sosai a kan wannan sama. Hmm, da yake ka ɗago batun arewacin Najeriya ya kake kallon waɗanda suke cewa gwamnatin tasa a wannan wa'adi da zai kammala tafi fifita bangaren kudancin ƙasar maimakon arewaci. To wannan ra'ayoyi ne mabambanta wani na kirasa ne wani kuma na kallon yadda yadda yake daga wajen ne. To amma <clears throat> dama tarihi ya nuna mafi akasari shi wanda suka shugabanci a arewa ana zargin su da fifita wani yanki <clears throat> to wannan ba za ka iya alakanta shi da irin salon yanayin mulki watakila na kokarin kamanta adalci da kuma ko wani bangare na gujewa zargi da sauransu da gidajen jaridu na kudanci da sauransu da shugabai da menene to amma magana gaskiya a tunda demokaradiyya ake yi kuma siyasa ake yi kuma shugaban kasa da bakinsa ya sha cewar a inda aka zaɓe shi ko wanda suka ba shi ƙuri'u su ne waɗanda ya kamata ce an ba su makamai ko an kalli su kuma ya sha faɗa wannan magana to ka je tunda an zo wannan yanayi na biyu kuma daga shi watakila wasu ne za su karɓi mulki su ma ke yi kowa ɓangaren sai ke ƙoƙarin ya ga ya fifita so yana da kyau shugaban ƙasa ya kalli yankinsa ya ba shi kulawa ta musamman musamman yanayin da ake ciki na rashin ayyukan yi da wannan tsaro ɗin da muke fama da shi. Malam Tijjani Muhammad Nasir, darakta a kwalejin kasuwanci da mulki a jihar Jigawa. To ko waɗanne irin nasarori gwamnatin ta Buhari take ganin ta cimma a wannan wa'adi mai karewa? Malam Garba Shehu kakaki ne a fada gwamnatin ta Najeriya. babban nasara da ya kamata ma a duba ba wai ta maganan kuɗi da aka kakkaɓo su akan mutane da suka ha'inci ƙasa suka ɗiwa ba don yanzu maganar da nake maka ba magana gidaje ko motoci jiragen sama jiragen ruwa jiragen da aka kwakwace ba kuɗi ya fi ya fi me sai a biyo mu a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi domin jin cikakke hirar inda kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku tofa albarkacin bakin ku, shin me gwamnatin ta gaza cimma kuma waɗannan nasarori ta samu amma yanzu da agogo ke cewa karfe 11 safe ne da minti 19 nan washington dc bar mu ja gefe mu ba mustapha nasiru batsari wuri domin ya gabata mana da shirinmu na gaba masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji yadda manoma ke ƙoƙarin ƙaurace ma gonakinsu a jihohin Kaduna da Katsina a sakamakon tashin hankalin 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a. Wannan tashin hankali da ake wanda kowa ya san abin da ke faruwa yan tsakani da Allah a ce mutum kana gona kana aiki a bika kamar kaza kana wayo wayo abu a danne a kame ba mai kawo maka taimako. Ta ya za a yi mutum ya je ya ce noma. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar dai yadda jama'a da dama suka sani jihohin zamfara katsina kaduna sokoto da ma jihohin naija da kebbi na fuskantar matsalar 'yan bindiga da ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa to a kan wannan matsala ne dai a yanzu haka wasu manoman a jihohin katsina da kaduna suka yi barazanar ƙaurace ma gonakinsu domin gudun faɗawa hannun waɗannan 'yan bindiga Ga dai abin da wasu daga cikin manoman suka shaidawa Zaharaddini Sani Funtuwa a can jihar Katsina. Soji ji sunanka. sunana Muhammad Faskari. Gashi na same ka a wannan yanki na karamar hukumar Faskari wanda wani iftila'i yake ta faɗa ma manoma. Ya kake ganin noman bana? Noman bana ya shiga wani hali na lahulola wata saboda yanayin da samu kanmu a na tsaro a wannan shekara ta yanda waɗannan 'yan mahara suke kawo hari musamman ma babba ajanda su shine hana noma ta hanyar kai hari ga su manoma da kuma makiyaya mafi yawanci in suka zo burinsu shine ba su aminta da ai noma a wannan yankin ba shi yasa mafi yawanci mutanenmu kuma ba abinda muka dogara da shi babba wanda ya fi kawo ko rike tattalin arzikin irin noma yanayin da ana noma masara dawa waken soya da dukkanin abubuwan da ake nomawa wanda ita ce sana'ar mutanen wannan yanki namu sannan sun riga sun firgita sun tsorata akan irin wannan yanayi da ake ciki to abin kuma yana ta ƙara matsowa wanda kwanan nan eh, sabon layin galadima wanda eh, gunduma ce a karamar hukumar faskari da na mai gora suka kawo hari inda suka shi shanu masu yawan gaske sama da hamsin wanda wannan ya kara kawo ɗarɗar ga manoma wajen yanayin da za a gudanar da harkar noma a wannan shekara shi yasa muke ganin akwai bukatar farko al'umma su shiga da addu'a ta allah maɗaukin sarki yayi wannan musifa ko wani ibtila'i da ya wannan al'umma sunana musa tsohon soja daga batsari local government na huta ya kake kallon yanayin noma mun ga iftila'i yana ta hayyama wannan yankin ya noma bana ba zai yiwu ba a nan wurin a wannan yankin a zo a kore a kora mutum yan dan abin da ya mallaka yan dabbobin da yake da shi da yan tumaki a tafi da su kuma waɗansu ma kisa ake kisan gilla ko a raunata kakkarya musu kawa da harsashi bai dace ba jama'a ko al'umma ko gwamnati wanda wani abu ya shafa gwamnati ta ɗauki mataki a kan shi wannan in ba haka ba ba mu san inda wani abu zai tsaya ba a ci gaba kuma da du'a'i a taimaka. ko ya kake ganin gonakin na kai. gonaki gaskiya. ba za ka iya noma wa kenan ba. na ba zan iya ba gaskiya ba zan je ba. to me yasa. sai dai in je in nemi kwadago ko ina gaskiya ba zan iya yi ba. ba zan iya noma ba ka je wajen sassan gona ko wurin shuka a je a kashe ka a sa iyalinka a cikin sunana abubakar umar jibi a sabari bi mala abubakar umar gashi na same ka a nan gona kai manomi ne manoma kuna cikin wani fargaba na wannan noma ko ta fargaba da take tattare da kai dangane da irin wannan hare-hare da ake kawo musamman a wasu wurare manga an kashe ma manoma eh, wannan abu dai ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna saboda a bara na samu na yi noman gonaki na guda biyu daya ga ta nan wurin wajen bangaren dam ɗin jibiya sannan akwai ɗaya can wajen batsari ita can wajen ruma take to amma waccan kwata-kwata ma na haƙura na na na na na sallama ta. To me sa. Wannan tashin hankali da ake wanda kowa ya san abin da ke faruwa in tsakani da Allah a ce mutum kana gona kana aiki a bika kamar kaza kana wayo wayo abu a danne a kame ba mai kawo maka taimako to ya za a yi mutum ya je ya ce noma mu da yanzu fatan mu kawai shine Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana doki dangane da wani abu amma tsakanin da Allah ana cikin yanzu haka nan ɗarɗar nake yi ya je in maka cikin wannan. To a jihar Kaduna ma Isa Lawal Ikara ya zanta da wani hamshakin manomi da ke yankin birnin Gwari. Sunana Alasan Haruna 313 shugaban kungiyar direbobi na jihar Kaduna. To ina zaune a garin birnin Gwari kana cikin manoma waɗanda suke fita gona su noma ga kuma birnin gwari tana cikin wani hali na maganar tsaro wanne hali sauran manoma 'yan uwanka da kai kanka kuke ciki game da noma musamman ganin irin halin tsaron da ake ciki to gaskiya manoma musamman a yankin karamar hukumar birnin gwari sai dai mu ce inna lallahi wa inna ilaihi raji'un wato halin da muke ciki abin tausayi ne domin yanzu kaga dai waɗannan mutane masu garkuwa da jama'a da fashi da makami da waɗanda ma za su zo 'yan bindiga masu kashe mutane haka kurin ba su je ba su gani ba sun addabi yankin nan to in kuma ka dawo ta ɓangaren gonan duk wanda zai je gonan nan ina gaya maka a tsorace ki saboda waɗannan mutane za su bi mutum har gona in ƙauye ne kuma ƙauyaku jama'anmu da ke a zaune mai dan yin noman wanda zai iya dan noma dan buhu 20 talatin zuwa sama a ƙauye in suka sani za su bi shi har gida su buga mai kuma su ɗauke shi kuma su je suna neman miliyoyi to wannan abun ya sa tattalin arzikin ma gaba ɗaya ya ruguje sannan al'umma na cikin haula'i domin noman da ake magana yanzu duk wani mutum da zai tashi ya je gona ko da mashin ko da mota ko a kafa shi ya tsaya yana zullumi ne yana tunanin kila kafin ma ko noma ko zubin taki kuma waɗannan mutane su zo su ce sun ɗauki shi jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na gaba in Allah ya yarda za ku ji yadda farashin kayan amfanin gona ya faɗi sosai bana a Najeriya a kan shekarar bara. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Zaharaddini Sani Huntuwa da Isa Lawal Ikara da suka ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To madalla yanzu albarkacin watan azumin Ramadana ga wannan nasihar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin zangon Tamale Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki to Allah na so mu ɗauki wannan ne sabili da ya buɗe mana wata ƙofa da za mu mu samu ƙarfin halin muna tuna da talakawa cikin mu na rayuwarmu na duniya ka yi ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai labarai a takaice. To da kai can wani mutum ɗauke da wuƙa ya hallaka wata yarinya da wani mutum kuma ya raunata wasu mutane goma sha bakwai a wani mummunan farmaki da ya kai yau talata a birnin Tokyo da ke ƙasar Japan. A yau ne Majalisar Isra'ila suka kaɗa ƙuri'a a kan dokar da za ta kawo ƙarshen wa'adin majalisar don ba da damar sake wasu zaɓe na wasu 'yan majalisu. a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ke kammala ziyarar kwanaki hudu a kasar japan an jaddada muhimmancin karfafa dangantakar soji tsakanin amurka da japan ganin irin yadda kasar china ke kara zaburowa a safiyar yau ne firaministan japan shinzo abe ya shirya wasu ya shirya wata liyafa ga shugaba donald trump a lokacin da suka shiga wani jirgi kira js kiga da ke jigilar jirage masu saukar angulu wanda ya wanda shugaban ya tabbatar da cewar za su hada karfi da karfe wajen ganin sun kawo karshen wannan matsala da ke tsakanin su To masu haro da aka kawo karshen wannan shiri na wannan lokaci amma da Allah kama an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin kada ku manta. Za ku zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Ya madadin Julie Leathers karshen da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu Jonah Cummings muke cewa a wani lafiya amma yanzu ni da Yusuf Harande za mu zo na mu ci gaba domin gabatar muku da shirin yau da gobe amma a wannan karan yusuf ne zai jagoranci shirin